masu kallon mu dai kamar yadda kuka saba kuke biyo mu har ila yau gani ga sanata tawa duk dai da sanata tawa eh, abu ne dai zan ce akwai wata bakudiya wata ta bullo wato zainab ergol eh, wata take jihar katsina ina ganin sanata tawa ta ji hirar zainab ergol ta ce wahai ne ta take yi ramata ta daina wai zancen cewa wai kudawa ba su da komai kudawa su suke da komai saboda haka ta ce sanata tawa ta shiga tetayinta tana cewa wai ita bata ta kudawa to wallahi har jihar kebin za su shiga su je su morewa gurmada to saboda haka yar gol kin ji sakon yar gol kin ji abin da ta faɗa saboda haka ki kiyayi kudawa da kike cewa su ba ma kyata su bayi kuma duba da haka mun ga cewa yau wai kin shigo kina wani tafiya kina takama kamar yadda mutane suke ganin ki wai wato kin ga garkocin da ya shigo to kuma to ai mutane suna cewa garkocin dan ana tunanin yanzu shi ma ba damban sai dai kawai dai yanzu dai da yake an ga ya dawo jihar Kano ba mu sani ba ko damban zai motsa yi damban yanzu dan dai an san garkuwa dai jarumi ne to amma dai kwana biyu da aka gaba a ganin garkuwa an tunani ma garkuwa ya daina damba amma kuma yanzu mun ga garkuwa dai ya dawo dan a yau din ma dai da muka gara mun ga autan dan mu zaina dan bin sa yana guduwa to ya zaki ce da wannan wa yake bin wani yake guduwa ah, a dan ban mana ko ke baki gani bane daya to dala dan sa ya assalamu alaikum alumma annabi amu ah, alaikum assalam ne muku sallama irin ta addinin musulunci na'am to musubawu ka saukano ne eh ka saukano ne eh gura ma ba a gwanin banza ah, to wallahi gura ma ba a gwanin banza eh ni in ka ce ma wai garkuwa na gudu gaskiya sai in ce kai ma dai ka zama ina gaba hari <laughs> ah, eh saboda za ka eh. kawo min wani zancen da hankali na ba zai dauka to kawai ya zancen da hankali ke ba zai dauka to ya za yi ka kalli wasan yau wai ka ce wai garkuwa na gudu akwai wanda suka ce duk dai ni da ban ga wasan ba amma akwai wanda suka ce sun ga garkuwa yana gudu a ah, to wallahi ba haka ah, ba to ya abin yake ba haka to ya shine nake tambaye ki ka ga ma tsaya da ka eh, ni ba ta garkuwan ma nake eh to zo kike na ji tsakon wata bakwadiya wai eh. ita wace ce yar eh, gol eh to akuyar ta ta kiyaye ramata iye ita yar gol din ni sanata tawa ba a fito na fito da ni iye Maryam Bakar ya ma da ta zo jihar Kano akan ta ja in ja da ni a eh. kai ta inji a yanzu ki kai ta injiri wallahi ta ma na kai ta injiri kafa Maryam ta ji ki ba ta fito ba to ni maza ma ya suka kare da ni balle mace mai ɗora zani da iye ah, to ba yi sanata tawa hmm. kin fa kin fa san cewa hajiya maryam da ta fito fa hmm. sai da ta sa ke kika lumus a gidan nan tun da ta zo ta kewaye filin nan aka dinga zinduma muku kisa a gidan nan ni tawa karkuwa <laughs> gura maɗa kuma uwar gura maɗa ba ma jaba mis eh. mace eh. ai ni na gaya musu fa ke da lokaci Allah ne mai lokaci eh. kawai su ɗaukar daren Allah sai lokacin da Allah ya waiwaye su kuma a yanzu kina nufin ita wannan bakudiyar ta fita daga ido na ah, ita ergol din waye rage musu a kudin ah, ban waye rage musu aiko ta lissafo bari ji ta ce dan alumba ta isa ka ma nan kawo ma nan kusa kusa ma to nan kusa kusa ma ka eh. gani fa gwani eh dan cikin mu tattaba kunnan mu ma zan ce a dambe eh, eh. shine bahagwan mai ta kwasara ya kai ibola ya sa shi ya yi tubar dole to waye rage gudu ina suke da gwanin daga yabo da ne dama kuma tun da shi yanzu ya yi ritaya to tsaya yanzu alin ba ta isa ka ba dan ali eh dan ali ba ta isa sarki eh to dama dama dai amma mu dai bai sai mana cara ba a kamar ya bai sai muku cara ba mm, dan ali bai sai mana cara ba kin ba to inda ya sa shago audin tinga a gaba bai ke ta bige shago audin tinga duk wannan bai yi ba ya bige mu mu bige shi eh ai kowa na can kowa <laughs> kowa na cin kowa sanata tawa eh. billahi lazina ina gaya miki fa wallahi ki lallaba don wannan yan gol din da ta fito fa na gaba kudu ya ce ni kai na tsoron ma ina ma yin bidiyon da ta tsima ma na dinga saboda inda nake jin take faɗar jaruman ta ta zama samagiya kan anya fede yaro fede eh. babba haka nake ban wuce haka ba na tsola wa da ido na tsola hare ido to tsaya saboda haka ita mm. wannan da ta kiyaye ni ni ba na faɗa a faɗa ta yanzu misali mm. hajiya maryam mm. kin ga hajiya maryam nan ta sa kin yi lukus to ita da ta zo nan ma ta gama kera filin zagayen filin da kace eh. yo ina take a'a ban gane ba me sa ai tuba dole eh, eh, ita ma da me sa kwabe ba shirya ba wallahi to ai mu muke da wannan kirarin ba sha kunu mu shafa ga ciki yanzu fa karke. yangu yangu muke ba mu da yawa sai zafi ina gwanin wani ganawa ni na ke da wannan kirarin kina wannan kirarin kina waye hajiya maryam fa ni na ke da kwantenan mayaka me aka yi da maza eh. ai mu muka yi gadan dambe to tsaya dan shige baya zuwa ya fi dan gado sai mu ya zo ya eh. nuna mana isa daga dara to yanzu dai wallahi kai musu bawo bari <laughs> eh. wallahi ni na ke da gwanaye ga garkuwa ya duro muna nan da kai sauran ma suna hanya na gaya musu kudawa ko arewatawa to tsaya garkuwan naki eh. da bai zo sai da ga autamamman ya gudu ya tafi autamamman me eh ya duro garan awo ya duro garan <laughs> to kina gani idan ya zo garkuwa na zai cinye shi ah, balle ma ba agwa mai bulala ma karamin alaki cikin eh. yayin da ma ya sa ya sabu jaka <laughs> mm, mm, balle kuma ce sai ina raba ki da ina raba ki da hannun autan mamman fa ni ba tawa na gaya ma ba yi ba aran da zai rikita ni ba balle wata ba kuɗi ya ba yi su tsaya in kika ce eh. wannan kuma mu juyo baya mana a mm. tuna baya an ce tuna baya ba riko ba nan nan fara mu dan ya saki kuka duk duniya ta gani da Allah na gode maka ni to duniya ta gani kina share hawaye eh, kina tuwa kina yin kuka Ramadan ya sa ni kuka na eh, yadda amma karshe kuma fa <laughs> na sa Ramadan yau ya zama wanda ya tafi injuri daga Kano ya gudu Katsina. A ah, to a kina da cika kore shi Katsina. Wallahi ya ah, ai an ce ajo ya zo. ajo ya je. In ya yi sai dawo garin, <laughs> Ga masu yi mai bulala agu da dama. Ai shi ma ya san karan ba da dole tsabi jaka ya ban man gari. Tawa kike ai fa wallahi ina ga. Ai musu Shikenan. Ni tawo yanzu fa gani nake fa. Eh. sai da Allah ba mu sa'a a yanzu ke kina cike kina ganin kin shirya kenan ah. ba kya tunanin wani abu saboda garkocin da ya zo wallahi ba fargaba kin tsaya ko ba garkuwa ko da garkuwa eh. in dai fani na sha gaya ma fa eh. baya musu bawo eh. gurin ma da kwalli daya in dai ina da shi a gidan nan wallahi idan za kawo kwantenan motan arewa ko kudu wallahi ba na fargaba saboda na yadda da gwara ma da na yadda da wayannan yayan fiye da yadda ba ka to yanzu ba kin san hajji amaryan za ta je ki kuma idan hajiya amaryan ta fito ta kin san ba saurara za ta yi ba kuma ke dai yanzu abu ɗaya zan ce miki eh. in za ki ɗau shawara ta eh. ba na so kowa ya ji wannan shawara ni da ke ne ko ta baya ne ki lallaba ni ki gaya in je in ba hajiya murya hakuri wallahi kai ta ƙara shigowa filin nan in ta shigo ba ki san wancan karan da ta shigo fa inda aka dinga zubar da kufa bilalazi sai ke ji fafafaf an bige gurma da fafafaf an bige gurma da to na gaya miki to wallahi yanzu dai ni dai na san ko da mun gama hirar nan ki bana ki sa ki buga waya ki bata hakuri ba wani zan gaya ba musubawun hmm? musubawun eh Allah ya ba mu sa'a amin gobe ka dai ga yadda wasan ya fara kayawa na gani kuma jiya kana kallon bagon wannan mm, ba ni sunan shi kaga wulakancin da yawa bagon mm, autan mamman au wanda ya bige bagon Autan mamma a to ai wannan ke ba fito na fito da mu musu wu sai gobe ni ka banni da iran nan ma ka gama eh, tsuma ni. Ah na gama tsuma ki ma sai gobe ko to shikenan.